والدال والدال شاد مورثا من شاد نعم. به ختم الله النبيين مبعثا وأمته الجراء هي الأمة الموسى فلبث النبي هذا يدعونا yana kiran mu zuwa ga gaskiya an gane faƙar saba hakika ya dadada mallaka an fanta wajen zaman da annabi ya zauna hakika ya gane ya dadada an fanta yi talabbaka annabi ya ne ya zauna an fanta yi allabsu قال كل الذي في الارض الأرض أرجو قال الذي كنا يوما أو بعد وتلفظ النبي يا زونا بمعنى جلسة يدعونا جنا الكرم an gani akwai ma'amu da da kuna suna da haƙƙi ke yana kiran mu zuwa gani zuwa ga gaskiya fakar sama hakika ya yi daɗi malbakan a matsayin gurin zama wa in gane miskini ko da mutum ya kasance miskini shi ne fakiri da iko mai rauni an fahimta a yi arata da bu annabi ya kan tauka sa arata shi ne da ma'anar rahima ko da mutum ne shi ne da shi ne rauni ko warasa da bu annabi ya kan tauka sa dan Allah ya ce masa wasu jinnan saka ma annabi ne da kuma rabbuhum bil da wal ashi sai a tare da shi talakawan nan domin suna ta Allah masu yawan marasa su ne su samu yin damar yin an gane wa aurasana ilman annabi ya gadar da mu ilimi ko warisa ya gada aurasa ya gadar وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض يقادر منا لقطع أم فهمت أورث من أم فهمت أي فقد الشادع أكيد يا أوفقا أم قال شادع idan sada ne ya yi shugabanci sadamin sulu eh? bisi sada ya yi shugabanci eh? to sada ne ya yi shugabanci an gani amma sada shi ne ya ɗaukaka wanda yake aina ma ka kono gidan kuma motsi da kun tafi barojin musayyada an gani wadda kun tafi barojin ko da kuna cikin gine gine an yi zuwa su maɗaukaka da haka shada shi ne da ma'anan an yi zuwa su ya sada kuma da ma'anan yayin yayin shugabanci an fahimta ne to wa auraka na ilmin annabi ya gadar da mu ilimi an fahimta ne a ƙarshe da hakika ya ɗaukaka mauritan a matsayin abin gado ko faƙar sada hakika ya yi shugabancin moritan abin gado biyu da annabu ne kasam biyu na, Allah ya cika annabawa a mab'asan na gargaitowa ta ummatu al'ummar annabi al'garra, mai haske an gane al mai haske yasa hasken da ke gaban goshi ake goshi ake ce masa yin an gane to ta ummatu al'ummar annabi algarra mai haske an fahimta ya zai al'ummar lausa ita ce al'umma mafi dukiya an gane alwasu da ma'anan al'abdul قال أوصدهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Thank you. ajalluhum qadaran wa a'zamuhum rahata humul fa'iluna sune masu samun babbar rabuwa kenan yake magana sahabban annabi kuma wannan mai littafin yanzu ibu nafsa mutum da kasan sai sa masu shukanci an gani. na da banda ne yanzu babu wanda za su yana da alaƙa da shi sun san kimar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku wanda suna da'awar shukanci yanzu kuma sun sa riga ta shiya amma sun ji fitowa sun yi halayi an fahimta yi domin su ne alfafi nuna. masu samun babbar rabo an gane sannan al'amiluna wanda suka aminci daga Allah ya musu azaba sabon manzon Allah ke yi wa kullum ga baki ɗayan su wani sabari su ne ma'abuta haƙuri wal hisani da kuma kyautatawa Wani khair alheri shine na asibi sifa ce ta sahabban annabi ya kuku alal madi lam min qabl fi'luhum ya kuku fi'luhum aikin fi biki alal madina akan al'ummar da ta riga ta wuce min qabl kafin su waɗannan al'umma an fahimta yi wato ya kuku fi'luhum aikin fi biki alal madina akan al'ummar da ta riga ta wuce min kafin ita wannan al'umma duk wata al'umma da Allah ya turo to aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi aikin wannan sai yake ne ta'ala rasulullahi an fahimta yi ga iyalan gidan manzon Allah wanda mu alin annabi a gurinmu na farko su ne matan shi sune asali na biyu sai 'ya'yan shi na uku sai dangin shi wanda ala abbas da ala ali da ala hakim da ala jafar duk sun shiga an fahimta ai wa sahabu da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jam'uhum da baki ɗayan su a dalluhu mu kada su ne mafi girman al'ummar duniya wajen daraja wa a'azamuhum su ne kuma mafi girman su ra'akan wajen ne wajen ainihin wato jama'a walau la rahatuka ku da rajamnaka an fahimta hayyana rahatu an gane shi ne jama'a شعاره ولا أي أمر في الرشاد بثاره فأصحابه كل ألا لهم شرف سوق الأفيلة وكل نوال القرب من ربه يؤتى وكل في آل الخير دكا وانا أيتنا الهيري daren a tsohon zamani shi'aru shi ne rigar manzan Allah na wasu an gane eh? an fahimta ko shi ne shi'ar riga ta ciki ingilegi wani hali a akan abu mara kyau wa amuran da kuma umarni akan abu mai kyau bisaru shi ne mayafin manzan Allah shi ne rigar annabi na waje fi sha da a cikin shirarwa an fahimta yi sai ce ne ashabu sahabban annabi kullum kowanne daga cikinsa su alahu wa qalu ta dauka kashi dan haka idan anke ce wani lokaci ba a gwama shi da sakina ba sai yakan dauki nasuwar zuciya da gangaji shi yasa hadisin bara ibun azim da muka yi magana ranar nan da yake kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi janayat rajul min al-ansari ta haina ila al kaga sahabbai in suka zauna gaban annabi saboda sabon nutsuwa kai ka ci sun sun zai iya sauka a kansu saboda ga uwa, ta kan jiki sannan ga nutsuwa ta ne da zuciya saboda Allah ya ce huwa allazi anzala tafiya, sakinata fi qulubil mu'minina shi ne wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani sai yake lahu sharafun tattare da waɗannan jama'an akwai daraja akwai ɗaukaka wanda sabaka manaruhu an gane wanda hasumiyarsa ya riga ya gabata al'asila na asali an gane manaruhu shine hasumiya ko an gane an ga kwamfayin tare an gane manaruhu hasumiyarsa sannan aka ce sauma yin sauna eh suya eh sauna sauna a ah, an da ake hmm? buka da ake an gani in eh, buka da ake ana ce masa sauna hadisin gireji da ba fa kafaru sauna aka buba sai suka an yi wasu bukkata ko oh? amma bukkata sa tana sama ne sai ta aka ce masa sauna dan fa an tsalu ne da suka sako da shi sannan a kasa ruso ma haka an bayan ta yi an ba a sama haka yi ba a kiran ta ake masa yi sau ma lahum sharafu wa'annan suna da daraja da matsayi sabaka manaru wanda ainihin wato a asumin sai riga ainihin wato gabata al'asila na ainihin wato asali wa kullu nawalil qurbi dukkan ainihin wato wato nawal nawal shi ne ainihin wato kyauta dukkan ainihin wato kyauta ta kusanci yi kuta an ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min rabbi daga ubangiji da haka akan ce nawal da ma'anar ainihin wato tsawa daidai akan ce nawal da ma'anar ne ƙaiƙawu bayarwa sannan akan ce nawal da ma'anar abiyyatu ita kanta cutar makaranta yi wa kullu nawalil qurbi dukkan ainihin wato kyaututtuka na kusanci da Allah yi kusa an ba annabi min rabbi daga gurin ubangiji sa sai ce kada sahabu kullum umuwar domin wa bayani a allahumul muktar دم وكثير الجنس وما أن بصر شيء أجل ومعنى بليسكم an gani laƙari faɗa hadisa annabi ya fifici an gani an hala zamani da mutanen zamaninsa fil aizaki a cikin shagarta an fahimta a yi laƙar faƙa haƙiƙa annabi ya fi jiki a halar zamanin da suka nan zamanin sa sun aiza a cikin ne a cikin jarumfa ba za a kama hudu haka nan sahabban annabi kullum kowanne ne da cikin su bi ta alifinani wato da sukan nan nawa na ainihin wasu wato makamin sa an fahimta a yi asalin sinan shi ne wa shi nan goron mai an fahimta a yi ومو ولد سوء صحبان الذي سوء تجادي من علمه بدأ من النبي وبيانه لكم بيان من الله صلى الله عليه وسلم أعلهم المختار annabin zaɓi ya saukar da su an gani kaga shi ne a halla idan ka ce a janna kuma mutsar ya saukar da su ba kaga a halla a janna kuma mutsar a hallaku mai mutar annabin zaɓi ya saukar da su gara amani ne gidan nan na aminci ta shi ne aljanna an fanta yi an gane ko kuma gara amani shi ne addinin musulunci an fanta yi wa an ala lafi ilbadri ma mata na mun haka an fanta yi mata na mun haka wa'ala sannan ya ɗaukaka da kuma gare su su sabbin fil a wajen daraja abin da ya kasance mun yana ƙasa da daraja sai ya kasance yana sama da daraja ne mutumin da da shi ba kowa ba ne saboda bai riga ba in ya riga addini sai zama sai kuma ya zama babban mutum shi ne wa a'ala lahu sai ɗaukaka da tuta a bai bai a wajen daraja mun ya kasance ya faɗi yana ƙasa a wajen daraja sai tsayyiri na ta ga shugabanmu wa kenan man kadi da Allah shi ne wanda ya kira mutane bil uba zuwa ga shari'a an fahimta yi wa qatala ya yaki mani da duk wanda ya gona da shi kan ƙarfi an gani bisaifi da takobansa a tsaki mai haushi an fahimta wai wa ƙasala ya yaƙi mani da duk wanda ya gona da shi bisaifi da tsaki da takobansa mai haushi wa a tuzu ashabul rashadi shi annabi shine mai samar da ma'abutawa a a wa شيني من قامت دا أصحاب الرشاد ما أبو تاشوية من الردار لحالك أم بنتعي فالشرع النبي ياتب واتب الشرع المسلم في باب المهابة وفي هجاب المنا نفر الدين أم بنتعي مهابة أول حديث بيتي ولين أن الله يسر بأدوكم المهابة المهابة هي والجنس to da annabi ya zo shari'ar musulunci ke ya tufatar da ita jilbabul mahabar wato ijabun nan na barji ba shi bane jilbabul mar'a da sai ne yawa ya waye gari shi annabi muta yana abin yi wa biyayya an gane an gane bi ta'ayyidi da karfafa wannan na Allah sannan wa asanahu an fahimta yi ya kyautata shi babba wajen tsari ya sa musu da asibana yankin istanin ko al'intiqalu bi ulumul qur'an shi ne kyautatawa to asibana sai ta shi an fahimta yi doktan wajen ainihin wato tsari ina ba ta an fahimta sai ce ne فصلى وسهل من الخيرات كل امورنا وأسحق من دور المبين شيوخنا وشباننا والكهل والسفل والسفل فهذا الولاء هذا يشير لك على كيف أم تنتعي المختار شيني أنه الزابي وقرتا يالك الحيوب أنا تكتن أي بالكتب أم تنتعي وكان يحيب أنه الذي ثم تعليمك فالنسى إنها هم بيسيدي اجتماع الأقوال me zai sa mutane su dinga yin kaza su yin kaza duk nan a rubutu ba san kowaye ba wanda ya sani ya sani kai da ka sani shi ya san sai ka sani shi ke a tafi a amma ba zai zo shi hannu cikin mutane ya ce to kai da kai ne a biyan haka an fahimta ne sai ce ne wata hala ya sauƙaƙe kulla umuri na dukkan al'amuran mu lil khairati zuwa ga alheri wa amda lana annabi ya yi kyauta a gare mu an fahimta yi an gani. akan yi a hada da ma'anin kyauta yasa kan Allah ta'ala ya faɗa a kan rubutu ne take wa inni mursalatun ilayhim bi hadith ni zan aika maka da kyauta shi ne hadiya an fahimta yi wa ahada lana annabi ya yi kyauta a gare mu an gane eh hadiyan kyauta يقيم نفوسنا ولا يكسر درايكم يسمي إيه وأحد وأتحف سلم النبي أم فهمتاني وأتحف بالفوز المبين شيوخنا Allah ya kamata dan ba mun kika al'ala ba nan da ke assalamu وشباننا أنا أنا سعيد التي أروح وأفع أفع أنت عين وأتحفع الذي يبام الأربع أن قال الذي يبام الأربع أن قال أن أفع أتحفع لما أنا الإعطاء با سوداء an bayan da hayi sai zaman to ai dama shi ma karaba wani ne idan mutum tafiya da ya tafiya ya dawo ɗauki wani abu ya ma ba shi wani tsara da kuma ba ne sauka ne an gani. amma shi ne mafi yawanci ya fi faruwa ne idan mutum ya wani abu ya je wata tafiya ya dawo in ya ma abu sai ka ɗauke shi a matsayin ne ba wannan wa haka annabi ya ba mu ba. bil fawzil mubin an gano amma da rabo mabayyani ya bayar da tsaraba gaba shi yukana ga ainihin wato shekunan an fahimta yi an gane shi ne wanda ya kai shekara nawa cikin zuwa sama shi ne shi wasu shubbalana sannan da kuma wa samarinmu annabi ya ba su tsaraba shabab ya ma'asarar shabab an fahimta a ya ku taron samari annan kahala da kuma da tijai shi ne wanda yake shekara arba'in kimanin an gani wasifla da kuma mai yan kananan yara wasifta da kuma ainihin wato fari hmm? fari wanda aka haifa ba yi تشكيل الأدلة نعم هل zama mutum ba ba za a mai wanka da sallah amma in ya zama mutum za a mai wanka da sallah in ya haura wata hudu in ya riga ya zama mutum an buta masa za a yi masa wanka da mai da sallah amma in bai zama ba ba za a masa wanka da sallah shi kenan ala sai dai abin ne wasu ba ta yana ganin kudi da shirin hadisi na hudu ko na biyar a arba kuna hadisi karkashin inna a hadakun da yake maka kalli su fi ba ne kuma zai arba ina yawman za ka gama ganganin da Sheikh Muhammadu Salihu Usaini ne ta inda ya riga ya zama mutum ko bai zo gare ba za a yi masa za a yi sallah amma bai zama mutum ba shi ke to don ai daga kanin aka samu a gani da eh? eh, ban gane ba a to daga cikin shafin kuma na hmm. zo in ka sa mai suna in yi da gaba wannan kuma wani abu amma abin da ya zo ba suna sunan sa ke abin da ya zo ba da ke sunan sa ko kuwa an gane wasu da da kuma bari eh, ya musu ba ya musu eh? ba ko bai ba kewa ga datti da tsofaffin mu ba eh kai yanzu nan yanzu kana shi yanzu duk wannan fafutukar da kake a kan sunna idan shekaru suka ja ba za ka iya ka koma gudu ka zauna ko kana zaune ba ka aikin komai sai ci gaba da ba ka waye ya zo da wannan bayani ta fahimta ya kenan wa aka haɓa annabi ya yi mana tsaraba bin bautar ne da rabuwa bai girma ya yi tsaraba ga shiyukana da tijan tsofaffinmu an fahimta yi sannan ya yi ga samarinmu ba haka bani ha aka ce wa shafin masha bi ibaratin da subhanahu wa ta'ala wal ka'ala da kuma da cijai, wal da ƙananan yara wal da kuma ƙari babu wanda shari'ar musulunci ba ta ce wani abu a kansa a gani? za mu wajen na bana an nadi nisan tafiya mawuri da rada maganganun nan da halaka nun tafiya yi saboda kalalata an ba yanka yi mawuri wajen amma mafi aka amfani da tafiya warada shi ne dawo mashan ruwa shi ne warada sai Allah ta'ala ya ce walan ma warada ma'a madyana eh an ka bi Allah ya ka bi shi kenan mu rabu da ita an gane wajen labana annabi ya nisantar da tattamu an gane mauridan nada magangaren nan na halaka min fadlihi da falalarsa Wa'ajira ajra alaina annabi ya ainihin wato shimfiɗa a kan an gane akwai bambanci tsakanin gara iya da kuma ajra yi an fahimta ko dai gara iya jiri da ɗauki ya gudana amma ajra ya gudanar ko kuma ajra yi ya ɗauki albas shimfiɗa ana ganewa wa ajara alaina annabi ya shimfiɗa a kanmu annabi ya gudanar a kanmu millatan wato kyauta an fahimta sabigan nada mai cikakken ainihin wato kyauta an fahimta yi akan ce sabiga dan me yake faɗa wa baga alaikum ko ba ya rakan kun ga wa baga shine yayin ya farara an fahimta yi wa ajara alaina ya ainihin wato shimfiɗa a kan mu ko ya gudanar a kan mu millatan an fahimta yi wato addini ko kyauta duk yana ɗaukar haka an gane akan ce milla da ma'ayan addini kamar da wannan hawa Qur'an yana faruwa ko an fahimta yi sannan akan ce tamallala ya tamallalu millatan an gane idan a hun idan ya shafe shi tamallala ya tamallalu millatar shi ne ba shi ne mazalin shi idan ya shafe shi an fahimta yi sannan akan ci wato mallatan gabata da ma'anan wato ramadu cuka ko ainihin wato zafi ko garwashi ana faɗar haka an gani wa ajara alaina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shimfiɗa akan mu millatan kyauta sabiga yana mai kwarara ainihin wato na da kyauta a kanmu wa kallasana wa kallasana annabi yayi ya tsamar da mu an gane shi jahili a cikin alfarmansa min yadil ida daga hannun makiya yadil ne ba za ta shi min a'ada shi ne jam'in al'ida maki الأعداء مكيا وأنقذنا النبي يقامت دموكونا خلقا أنقذ هو فلما استيأسوا منه خلقوا نبيا أنقاني وأنقذنا النبي قامت دم ظهر الضلال في كنا نهلك أنقاني في كل من نهلك إلى الهدى زوى بشريا فأمته كان الأمر النبي lam taksha saboda babu yadda za a yi ta tsoron fushi na Allah ba a da riga bayan Allah ta'ala ya yadda da ita an bari ta yi in dai har Allah ya faɗa ya ya yadda da ta yi bai ci ya yarda da kai ba sai ya san aikin da za ka yi a gaba da abin da za ka yi ba, da ya san za ka yi aikin da zai ja maka fushin ka da ba zai yadda da kai ba ana ganewa sai ce mu nahnu mu nan bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam nakif da ba ma dun tsoron fitina idan a cikin zamani an ban tare fa nahnu mu dinnan bihi da albarkar riko da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah lam nakif fitinatan ba ma dun tsoron fitina idan tsawon zamani alam na ake bubuta nan da aka ba mu zo mu kirkiran ƙarya ba ولم نبدي شبهات ثم مبينا بشبهة بدا يبدوكو وبدا من الله ولم لم يكون وبدا شين جرى على الجهود أم بنتاي ولم نبدي شبهات ثم مبينا بشبهة فسيدنا هذا شو ضمه من قد ذكرنا شين وانت مكي تتلنسا أم بنتاي قدة أمر أين تتلنسا al'ittihar shi ne ka samu kuka an fahimta ne to shi shugaban mu ne man da nahu wanda muka ainihin wato koyi shi kuddakan a matsayin abin tattali aminna min amintu bihi da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maskan daga ainihin wato shafewa wa kasfan da kuma ainihin wato kiskewa wannan wani kubatan da kuma ainihin wasu wato an fahimta an gani إيه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا بما معكم من قبل أن نسلك وجوه أنا ردها على أبدانا أهم شافي في السجود وما لسوء معايا أنا تبيع كذا وسأل رد كتابية أغاني ومثل أغاكم كأرية الله أم الله هذا أجمع maimakon ka dinga kallon gaba sai an ka kana tafiya kana yin nan amma kuma kan kana yin kaga kaga ai ba to to mutanen ashabul sauki da Allah ya ce wala qad alimtum alladhina tadawwuntum fi sabr fa qulna lahum kunu qiratan aka ce musu ku zama bare kaskantattu ai masu ne kana mutum a ce ka biya ka zama guri Allah ya ce ne ta fahimta ne kawai a ganka ka biyo ya laka kana masu ka koma guri ta ga ai bala'i to amin biyu. mun aminta da albarkar turo annabi da ne maskar ba za a yi mana ilimin mai shafiwa to sai dai shafiwa iri biyu akwai sharewa shafiwa iri wacce za a yi ido yana kallo akwai shafewa kuma ma'anar a'a wannan shi ake magana inda sun za mu karanta a ashirin ya ce wa sharru tsabin layi an gani an fusul masu mafi sharrin bayan Allah shi ne wanda shafewa ya same shi dukkan da kana mutum ɗabi'a ka ta tashi daga ta mutane ta koma dabbobi a an maka masu an maka masu amma wannan ma'anawi ne shi kuma shi ne tsabiya kowa yana kallon biya ba ta mutum ana kallon ka a da kirki ta kuma mai domin aminta daga annabi Allah ba zai masa umman nan ba sannan ne da kuma an yi wato shafiya wancan ko da kuma kiskewa sai da girgizar ta haka za ta ga ya fi faruwa a matakin da mutum eh? kwanan nan ma ya faru wasu ƙasa da kan nemi kuma abu da ya tsananta da ita mutum da Da wani yau kuɗi yau kuɗi kaga abin da yake faruwa to shi yasa zaka ga duk bala'in da Najeriya ta shige na daga cikin abin da bai taɓa faruwa a Najeriya rijilar ta dan manya manya ne bala'i ne daga cikin bala'i da samun sai na fada za a je da kasa ba ta ake ba gwamnatin nan ba da gine-ginen nan da gidajen nan tarewa ko za da kasa a buɗe duk kowa ya shige kawai wa kasar za in Allah ya girgi za an gani da ta kuke duk wayannan gine-ginen da kuke gani kawai da kuwa da kuwa da motoci da mashina da gidajen da mutanen kawai su kuwa shi yasa wani za a neme shi har abada ba za a je shi shi kenan ta riga ta zama masa tsabari ta mai tsabari an huta domin abinta da albarkar turo annabi al'ummar musulmi Allah ba zai dinga masa wannan wani batan da kuma musiba musiba eh insana eh sannan da kuma cewa saboda kyautatawa eh eh ruban lana gata gata ruban lana ya rufe ainihin wato zunubai a gare mu an ga gata ya rufe kuyuban lana aibubbuka a gare mu أتينا بظل الخالدين وإننا لجأنا لباب المصطفى فأطالنا به da albarkar aiko manzan Allah ne kada ka shafa'ana an gane muka samu warakan wato Allah na cututtukan ma'ilin lahi zuwa ga Allah akan ce Allah ya dillu Allahn alalan idan ba idan yemi ya sha iba bayan sha na uku sai a ce Allah ba mun karanta a cikin duniya ba yu'allu bihi muddan ibnan wa yanhadu sannan akan ce Allah يدل أللا أللا شيني إدامة رضا إذن ana الله أنا قال يبيد البركة النبل أنا تشبت على muka ainihin wato a samu ceto an fahimta yi an fahimta yi maka samu ceto ga Allah Allah na amma nan ba da ma'incin matsalolin guda biyu mun ce Allah an gane ya illu Allah alalan shi ne sha na biyu bayan sha na farko shi ne wancan yau Allah bi yi musa na islam sannan akan ce Allah da ma'anar rashin lafiya amma nan Allah da ma'anar laifana ina ma a jikai an fahimta ne bihi da annaba ne ya duka shabba'ana muka samu ceto ilallahi zuwa ga Allah Allah na wato laifa na kai mu ina ba a ce na kuna bihi za mu kasance tare da annabi fil hashiri a taron tashin alkiyama fil amni a cikin aminci wani ana da kuma farin ciki ina ma a ce za mu kasance tare da annabi a kan a tena mun zo da ƙasƙanci muna masu ƙanƙan da kai a sai na ɗile ka kira ko mun zo zuwa gari ka da ƙasƙanci sannan muna masu ƙanƙan da kai wa inna na lallai mu dinnan fa na ana mun labe an gane libabil mustafa da kofar nan na annabin zaɓi fa asalana muna fata a gare mu yin ha za a shafi an gane an gane yumha za a shafi bi himmatihi da himmar annabi ma kusa abin da ya kasance na zunubi ko ko ma kusa yuma za a shafe mana zambi na zunubi eh, bi himmatihi da himmar annabi ha za a shafi an gane ma kutta abinda aka rubuta an gane mana zan ina na jini ba sai ka kiran kasu da kasu ba saboda jini ta na aji ina fata an gane ha za a shafi bi ummatihi saboda himmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kutta abinda aka rubuta mana zan nawa na jini لست البطن ما الذي مهزم في الحشر أحوالا وفي نزال ملكي وما شرب الأنفال an gane da subhana sarki ya tabbata wanda an gane man zambi wanda a cikin zunubi yukurin jijiyen abu da bawa sarki ya tabbata ga da wanda a cikin yin abu da wani da bi da allah yana aika kama mutane da abin da suke aika yanzu ba wanda a zuwa sannan yake fitar cewa fadlan saboda alala a cikin sunayen Allah ai akwai gafi ko an gane daga cikin ma'anan gafara akwai asikin sirriya yanzu wani za ka gan shi da malin babban mutum ana girma masu amma ya biya wani abu da Allah ya yi da abin wani yi da ba wanda ya kare girma masu amma sai Allah ya fitar sai abu ya da ya kuma samu bari da rauni su gwada da mutum ko ba wani mutum ne ba saboda Allah ga kurin an fahimta yi mai fitar sai bayi idan suka yawa idan suka yawa an gane eh wayan suru fadlan yana fitarwa saboda falala an gane min ladin daga gurin sa sannan wai izini yana ba da babba fallata an fahimta yi wani nas'aluhu muna roƙon sa min juribi daga kyautarsa Al'afuwa muna roƙon sa afwa ko yukmilu wanda yake ainihin wato cikawa fa bil domin a tashin alkiyama fa ahwalu akwai tsorace tsoro wa hawlul ashri ko sannan wa zilzal akwai da jiki ina zalzalar ta sa'ati ba a akwai wannan sannan mu muzgil wanda yake shagaltarwa ayyuhan nasu تقول ربكم إن زلزلة الساعة يوم ترونها تذهل كل مرجعة أما عبد عبد يعني الثلاثة تذهل وتستشهد كل مرجعة جدا من شاعر وأقل أظن في شاعر أنا malamai sun yi maganganu duka yi akan ne ma'anar yau masu hali kullum mu bi a kuma malam amini shi mutu ya ce wannan kinaya ne kawai na tsananin tsoro a ranar ba maganin shayarwa to ne za ta shayar a ranar an fahimta an gani tsarar mar'a za ka ga mutum a wannan ranar sakaran yana maye amma maye na azaba kuma shaidar fanta kuma ba tare da ya shakiya ba shi ne alfanta shi ne fanta shi ne yana yana maye na ne أوسط هؤلاء فيأتي رسول الله يشفع للوراء ولكننا في ديمو an fahimta a yi firgin muna cikin tsari man kada wanda aka kisance shi bin tsora da tafiyar tsari an gane a wannan ranar da yake an shirya a hawalin ku wa zalin musbilu ترى المرأة سكران ومرأة رب القنطرة أما مو الأمة النبي ولكننا في الحزب مو منا تكن سالي لكم الحاجة عجيبا وغرز للمؤمنين أن قال من خصة ولا أكتيبا فيك بالسرارة في الدنيا أن قال وقوت إياه سنة أكباشي من الأنبياء متوكتا أو تقها mafi ainihin wato amincewar kura a wajen ibiya an fahimta ne wa malli qada'il fasli wane ne an gane wa man wane ne li qada'il fasli akan ainihin wato hukuncin nan na rarrabewa yus'alu za a je a tambaye shi lanara ko hukuncin ba su wane ne wasan mutane za a tsaya gaban Allah sai wata za su yi ana neman mafita har a cikin yanzu a ra'ayi a je wajen wannan yake shi wanda yake da a ba ta gurbin wannan wa man li talaqil fasl wane ne akan wato rarrabe hukunce hukunci misal za a je a tambaye shi shi kuma ya je ma Allah magana la mira babu jayya wai sai ke fara a ce rasulullah manzon Allah sai ya je gurin Allah ya shi ba'u zai yi ceto lil wara da salakan duniya maganan ma cewa ya lifaslin qada sun a yi ne don alayar da bai hukunci inda karimi a wajen Allah mai karanci laha yi utsalaha ana ana ba shi ita wannan su duk duniya annaba ne kaɗai yi da ke Allah magana Ta mutanen da suka taru a duniya ya kamata a yi makuwa hukunci wanda ne ta da wanda ne ta ba aljanna waye zai yi wannan magana sai ta ne ai mun karanta mamallaka la'i barakatuh inni ni dinnan an gani, ma zirtu aidan ban gushi ba kuma bi zalimi ina mai zalunta na hafi ta wannan rantawa ilaha baraya ya ubangijin salakai an ta arhamu rahim kai ne mafi tausayin masu kyau an gani ya ji yana da zunubai amma yana roƙon Allah yana cewa ilaha albaraya ya ubangijin salakai anta arhamu rahimin kai ne mafi tausayin masu tausayi sannan wa an azama mas'uli kai ne mafi girman wanda ake tambaya wa akramu kuma kai ne mafi karancin man a ada duk wanda yake bayarwa duk wanda yake bayarwa to Allah ya fi bayarwa duk wanda yake tausayi Allah ya fi shi ya fi tausayi an gane sai ce ne ba za a yi wato kai nuna aiki na ya tabbata ilil munkari zuwa ga annabin zaɓi an gani a fiyabu shi ne mafi tsarkin ma'akari abin da na riƙi an fahimta a yi ko a fiyabu ma'akari mafi daɗar abin da na riƙi shi ne fasa'ari ɗawainiya ta da sai da komowa ta ilil munkari zuwa ga annabin zaɓi saboda ne shafi'u shi annabi shi ne mai ceto wa man yashfa lahu tuhur duk wanda ainihin wato tsarki yake so a gare shi wa a tsuhur shi ne annabi yin tsari shi a samar da shi duk wanda annabi yake so a gare shi to yin tsari shi a samar da shi ke sanya tabbata an gani ya rabbi ya ubangiji in lam tazkir zamba idan baka gafarta ainihin wato zunubi ba askari zan kunu an fahimta ne ubai duka ɗan ƙaramin bawanka awa ya tattaru ila ka zuwa ainihin wasu alfarmarka Allabi ne eh? allabi a matsalwara wanda ya ainihin wasu ƙaru da talikai saulan a matsayin kyauta sannan wa ausahum sannan ya shimfiɗa musu shi a matsayin ainihin wato bazza ya yalwata musu shi a matsayin bazza shimfiɗa an fahimta yi tsaulan dama akan faɗa a ce tsaulan da ma'anan ne wadata ya ta ta wancan hadisin da annabi ke mamman arzikin jalar wasiyoyi guda goma yake ce maka wa an bi eh, ala iyalin kamar tattiyar akan iyalanka daga cikin ainihin wasu wadata an gane ka ciyar daga cikin iyalanka akan ne wadatarka sai ce ne dama a madda shi ne a ziyada sai sa a tibiri nake da madda ko saboda ai tsari ne akan sauti na asali an gane sai ce ne Thank you. kamar lam yanal duk wanda bai samu an gani gane da babu ka dun fara kofar ka ba to kada gudun an masa kamun da an san kamun gani eh? ba sai za kai zalika yau mun kada hukum annabi ya ce ni misali abubuwa ta ne fiye ma ka fiye ginin nabi da zai kamun ga ni jima guda biyu ana wa mutane kamun ga shi ana kwaran mutane kwara a kwara a yan ke eh, kwara a yaren su na yan idan ana da wannan abu dubu ɗaya kaji aka da maka da shi dubu goma idan ka zama ake sa a an kwarin shi ko an da ke hannu a gani a damfara ai ba wannan bane damfara eh? amma da an fi amfani da fara ko an da hancin ka ko an maka bura ka gani to kuma nan ne duk wanda bai samu tsafta ba duka don fara tsobarka ba kada gudun hakika an kwari an gani wa man ya atilil abuwari duk kuma wanda ya zo makokofinsa a amalahu ayyukansa duk ne sun za a tsaye daga sale ya sunu dan a zo da baya wa fadal anbiya wa awliya uba yake wa al shay'u misalu amil bawali akwai wani abu da ake sanin shi daga halaka sai ce fa kullu jamilin dukkan wani abu mai kyau daga kyautarka to kada a san hakika abin ya kyautatu fa anta alladhi tu'til adaya kai ne wanda kake ba da kyaututtuka walam yakun bai kasance ba kazainukan mal'a wato tattaka cikakkiya wa kenan wannan Allah yake magana ba ta kamar lam yaman duk wanda bai samu tsaka ba bai ka dun fara kofar ta duk wanda bai dun fara kofar Allah ba to kada gudun an masa kamun ga an kwanin shi ومن يأتي بالأبواب كم وندي بهم كفر الله سبحانه وتعالى وأعماله a أي شيء لا أثر وكل dukkan wani abu أبو kyau. min aba'ika daga kyautar ka in ji da gurin Allah ne to kada hasan wannan abun ya kyau a an tallabi Allah ke ne wanda suka fil a baya kake ba da kyaututtuka walam yakun kaza ilikal mata sassaka gaskiya ba ta kasance ba an gane da yanzu su halin a cikin bayarwa yana sauye ko zai yi wa amma mutanen Allah ya ce don an tuntar da suna kaza ila rahmatar rabbi إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق mutane da su sukan ballaki ta cikin Allah ga baki da wala da su su rike saboda shirarciyar saboda wa kana da insani a cikin dan adam yana da mutuwar fakari wasu ne faɗi sai daga jin tsakura kafin cewa mutum ke a cikin an fahimta an gani to ka za'in kalmar a tasta Allah cikakkiya an gane bai kasance ba da yanzu su halƙe ita a ce mai bayarwa yana kawai bai taɓa yi ba ma in da kuma yan ba ma in da lani ya ce tsaye. Da أنت أهل التودد والبدمات في رجائك طيب لا da وسوق جهود الله يذل لها بطاح fa anta ilahi Allah kai ne ubangiji na anta kuma kai ne tattali na mu kuma Allah kai ne abin din fara ta Allah kai abin dogaro na inda hashiya a lokacin da zaka tayar da ni ki gadi akan gobe alkiyama wa anta rajai Allah kai abin Allah ma'abutun ainihin wato suna walin badamasi wato ga badamasi an gane mai littafi ya tabbata fi raja'ika a cikin saunar abin da ke gurin ka ya ci ya ci gaba na ta akan ce ma Allah sai ba an gane ana ce ma Allah sai wuduka qubulan wato daure dauren nan na alƙalƙura la illu. an gane rabla yahillu laha rabda wanda ainihin wato a rabda kullum kullun nan nasa la yahillu wanda ba ya kwancewa da hagari an fahimta yi wasu kuhuri wato kullakullan nan na alƙawura la yahillu wanda ba ya kwancewa rabda wato arewa ko kullum nan ya kwancewa da hagari ta sai ce ne Kura ana gani an gani an gani ko kura ana rai an ta dawo an gani alwaji'atu mara lafiya ya tura ya ku jama'a ya tura na biyu ne ya tura tura na farko kuma ana gani ko ana da zaton tura ana gani ko ana da zaton in nasu alwaji a rai mara lafiya za ka dawo an gani ya tura ya ku jama'a fahimu sai a shafi min zallati na tuba tubai da da zunubi ma tsara abin da ya gaya ya gudana ilahi ya ubangiji na kamin kalfar musalala ya tabbata gare ka wanne da kuma fita wani kira da kuma ga alabbaki illa kan man karanto iraqun li aziyatu wal wal qira ko illa akwai mutanen da su Allah zai ce nuzulan min nusul ne nuzulan ba kaɗaki na ɗaukar ƙarar ba kuma ba shi ba ne mutunan kuma ya ce lakan judu kyauta ya tabbata gare ka wani fafilin aminu da kuma falala ga mamiya ala da wara a kan talakan duniya wa inda ka ihsanu a wajen Allah akwai ihsani kyautatawa ke ko wa afuwun akwai kuma mai afuwa liman afta ga duk mutumin da ya kuskure a wajen Allah akwai wannan وما لي إلا أبو تبارك فإن فإنسان موسى قصدتك لا تهجر بفضلك مسجدي إذا جاء في الطفل من مسه الشمطاء أنغاني وما لي داني دون أبو إلا أبو بارك سيدي فاتي أكبر وتوقوقا قياسي جبانا وكينا الله فإن تهدني idan ka shiryar da ni lil zuwa ga alheri ba sai in waye gari muhtadin ina mai shiriwa akhattuka na bin farika la ta haƙin kada ka wulaƙanta an gane maksali manufata da sabbinka da falalarka Allah ta habli amanan Allah ka bani aminci min azabika daga azabarka fi gadin agoba alkiyama Allah ka ba mu aminci a kan an fahimta ai idza jaa fi al a wannan wannan fa idan yaro ya zo a cikin fa lummatuhu da kullum makan da tsamba ta kafu daga kari da kai an fahimta ai lummatuhu ki kullum makan ta shamba ta kafu daga da kari da kai shine fa kaifa tattakuna in kafartu yawman yaj'al al-insana an gan shi ne sai yake ta haza bila zalbi ya ta ku jinayata sai ka yi sai kalmatar da mutum ala zunubi wannan babu wani ne ne ba da yi ma saboda ta zai tashi da ban Allah ya tsaya kansa ya gambara haza bila zalbi ya ta ku jinayata sai fa mutum ala zunubi ya kuma wanda ya dauki dogon lokaci balla ba an Allah a duniya ba a wannan. an fahimta ne to shi ne yake ta fa hafli amanan Allah ka bani amin min azabika daga azabar azabarka fi gadan agoba alkiyama idza a fi sirri sirri idan yaro ya zo a cikin wannan wani lummatu hutu kullum makanka shamta ta ta kuɗa da kari da baki a wannan da ƙaramin yaro zai zo san kansa ya ta kuɗa da kari da baki nake roƙon Allah ka bani aminci a wannan wani sai sai amanan wani irin aminci min al'ahwali daga tsorace-tsorace ko ya khaira alimi ya mafi alherin masana bi zulli su'ali da tambaya na kaskantar da kai ya tsabibi ya ainihin wato likita ana wa hakimi ya kuma wanda zai mun hukunci an fahimta a yi a jirni Allah ka tsira ta ni an gane minan miran daga wuta ce ba wuta ba a hausa ba ko wuta ba to me zan wuta wuta ce ko to na miran na wani musa ke nan ko miran Wuta ce an gani ya kai da ya mafi alherin mai jin ɗai wa salli alal muktari da yi salati a kan annabin zaɓi min ali hashimin daga ainihin wato ali hashimin iyalan hashim shafi'ul wara wanda zai ce kita da kan duniya an gane yawman a wani wuri idan amurkum shakka idan al'amarin mutane tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rubutu ce ba Allah sai salati ga wannan annabi amin nabiyyun karimin shi annabi ne mai karanci azzama Allah Allah ya girmama kadar Abu Darajar wannan annabi an gani akan ce kadar mun faɗa mun ce daraja ko wa a'ala kaman ya ɗaukaka annabi alal aliyari akan kowane irin ainihin wato ɗaukaka an gani wa a'ala ya ɗaukaka zikirahu an batan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal aliyai kan kowace irin ɗaukaka bil fadli da falala ilahi ya ubangiji na ka dawo ka dawwamar da fakarahu an gani alfahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko darajar annabi ma a salatika tare da salatin ka akan annabi an gani wasallim alaihi Allah ke kira da aminci a gare shi wa ba'atha Allah qabarahu Allah ka tayar da kabarinsa abiran an gani yana mai tashin kamshi abiran yana da ya kukul miska wanda tashin kamshin nan na kabarin annabi ya zama ya fi turaren annabi sannan ne wani da turaren annabi sannan wani gusta da kuma turaren algusta wannan duk suna yin turaren zirka to Allah ya yi da annabi ya zama duk kabarin sa ya fi haka tashin هم هم هم هم الأولون سوف هبيسوني نفرقوا الفائزون ما تتعامل بقدار رفوت السبت من سبو الرجاء سوانا أم يعني هم الأكرمون سوني mafi karanci almi alzaminuna masu yin gayi kan kowane irin abu bisa yin da kalalar an fahimta yi an gane an gane sannan a alal mustaqal mustari taslimu wato tsira da amincin Allah nan na rabbihim na ubangijin ya tabbata alal mustaqal alal mustafa akan annabin babi al-muktar bin rafafi sannan wa ashabi haka nan wato tsira da amincin Allah ya tabbata akan sahabbansa wal ali da mutanen gidansa jam'an gaba da yana kun ga wannan da tun da ma an san ba a rabawa tsakanin annabi da sahabbai haka ake so da da alin ne ke sanan yace wa ashabi wal ali jam'an wa a'atihim Allah tabarak thawaban jazilan lada babba mai yawa kenan ninka daga gurinka ya sai da man a haɗa ya mafi alherin wanda yake baya ba an fahimta yi an gama wannan ko wala mun duka ali mazi alli masira alli masira eh, mazi in lokaci ya ce mata alli masira su asiratu daliya fi madadin nabi sallallahu alaihi wasallama an gani لشيخ خالد أنغاني آه، ولي نافي سيد الله عثمان بن نقول محمد الله وراءه يسمي قال لي مسيرتي شني إنا دوات سفيا يمتو نها وطيبتا أنغانا طيبا إناني طيبا مدينة أنغاني مسيرا هنا لزوجها ai ba ni da wata tafiya yanzu ina mai gaugawa ta bangaren tsaiba madina illa shi ne da azura kafar da hashimi ya muhammadu daidai in yi in ziyarci kafarin annabi muhammadu Allah zai sallama an fahimta ne hal li masiratu hal istifhamun ne ga ma'anan ma li masiratu ba ni da wata tafiya na hawa ta bangaren tsaiba mu musiri an gina mai gaugawa لأزور قبر الآشوري محمد في ليس مرت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب؟ لما فتح لأن بيوارك ريام كاش قيشنك في أثناتها أتكنت أن لم تبوح وتكمش الحجاج shi masu aikin hajji suka yi gaugawa wata kammala shi ne suka yi gaugawa al'ujjar an gane masu jin fara tashin Allah don ibada na hawa Muhammadu ta ɓangaren annabi Muhammadu sai ce mu budurci ne ce aka gane ne qadir minhum aka tare ni an mai zubar da addiru a hawaye muwabbilan yana mai ba yanayi an gana masu aikin haɗin ne za ta a ƙasa ake zuwa ba duk su dan din nan ruwan nan ruwan saba harmali da kake bi duk zuwa za a ce za a shiga kwale-kwale a cikin ɗan ɗan alaƙuma da tawa kai da abin hawan da ita wata eh mana akwai garin da za ka biyu ruwa za a shiga da jiwa ko aikin hajji bai taɓa ba

mu sallah muka dawo sallah muka taso za ka sai sallah ka taso wataƙila ko a bayan cikin baban ka zai fita maka a kanka kai ta ta ta makaranta amma yaron ka ya taso inda kana kai makaranta a mota na mai Yawwa, an gane inda ya ce wata kan mafi da masu aikin hajji shi suka yi gaugawa na haule ta ɓangaren wa annabi Muhammad. Ga kowa ya ɗaura kayansu ya tashi ya fara zai tafi garin annabi Muhammad. Yake ni kuma gudu suke aka kyale ni. Ina zubar da hawaye wakilin kuma hawaye mai fara da yawa. Shaukan ila hadin nabi Muhammad saboda da je zuwa ga wannan annabi. إلا هو حب النبي محمد aka san su yake ina rantsuwa bin rahman da Allah mai rahama mali musbilin an gani eh musbilin ne kuma musbilin ne nan ba ni da wata gaba an fahimta ne illa hawa fatiti da tattaro hubbun nabi muhammadin san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata gaba a jikina ba sai gabar ta tattaro san annabi ba shi ko mutane an tashi za a tafi wajen annabi amma ga shi an tsare ne sai zubar da hawaye ne sai ya ce an hakin musaba ina kwaikwayon jirgi an fahimta ne al-musaba ina kwaikwayon jirgi bi shauki da bai begi akan annabi an fahimta ne to ina kwaikwayon jirgi wajen zubar da hawaye kamar yadda girgije ke zubar da ruwa haka ne kuma nake zubar da hawaye bi shauki saboda da bi a kan annabi lamma ara yayin da begin ya fi an gane saboda ne mali na zibil aiki ba ni da wani daɗin rayuwa nuna muhammadin in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai sai ke ne sarkiftu haƙiƙa na kusa shauƙan saboda bege an gani an abira in tashi likabari zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mali sururin ba ni da wani farin ciki a rayuwa dole zarwar da sayyidi in ba na su wannan shugaban na eh? saboda mai shamsu duha shi annabi shi ne rana ta hantsi an gani shi ne rana ta ta hantsi sannan tajil guda shi ne kyam shi ne sambo na shirya sannan baharun da shi annabi shi ne teku nawa na kyauta an fahimta yi wala khaira to tun da haka ne ko babu wani alheri illa fi tibai muhammadin sai a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ne da fara شمس الهدى تاج الهدى ظهر الندى لا خير الا باتباع محمد هو وابل شيني ما ما قردوا أنغاني أما الأنام نقامه وند نقامه يتم من أما الأنام يتم إنسان في الدنيا بل ما ما ونبخل بخلق الله dukkan halittun duniya nuna muhammadu suna kasan annabi muhammadu wani daraja dole lau kuntu da a ce na yi tafiya an gani aibaka san aibaka ita ce madina ko da a ce na tafi min da na samu gayar su mafi harshen abin da nake yi muta'affiran ina mai kirmaza an gani hanci na muta'affiran ina mai kirmazawa an gani hanci na fi turbi na ali muhammadin a cikin sultan nan na kasar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga yadda eh kuma ta ta ta kawo wanda an yi na shi kuma akwai bambanci rayuwar ta farko da ta ƙarshe an gani kada za ka ga duk wannan kudi ya da sunna sun dauke sunna ta al'umma ila ta da sunna duk da kashi kan su rubuta su wanda yake nuna cewa abin da ya tabbata shi ne mafi rayuwar abin da umma sunna don ya yi faɗa da bid'a sosai sama da kowane malami ma a Najeriya sai ke zai sanar da bid'a sai yanzu wata bid'a ko labarin sama da sai yanzu bid'a da ɗansa zai gani ta da ɗansa zai gani kaga gida ta kaga an kaga zai ganta kaga sai dai kafin gida ba mu saboda an fata take ta an kore kaga sai ta وضريب أحمد قبل النبي الغالي مقرمد أن تفقى شبه الأبيض بسرارا أبيض يجري ينا ولا أن تدع an gane yuzi wato yana wulaƙanta ibu Muhammadu wato turaren tsancin annabi muhammad an gane to yuzi yana wulaƙanta an fahimta yi da arfin nufi tsanshin nan na almiski yana wulaƙanta akan tsanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi ne shine yuzi yana ainihin wato wulaƙanta an fahimta yi bi arfin miski kanshin nan na almiski shi ne ibu muhammadin wato kanshin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauko almiski ka ɗauko kanshin jikin manzan Allah za ka jikin annabi ya fi turaren almiski sallallahu alaihi wasallam eh? mani wa darihu shafadawa ne bin abiri da turaren abiri mukarmadu an gani tsanar kaga na wuri mukarmadun abin shafadawa ne bin abiri da turaren abiri ya tsiri wanda yake wulaƙanta bi arfin musu kanshin nan na almiski yana wulaƙanta da ibu muhammadin kanshin cikin manzan Allah su alaihi masjansu shay'un rana ba wani abu bane an fahimta ai wal khusufu haka nan ainihin wato khusufi fitowa ko ya ha yake ziyartar ta an gane laisal khusufu babu wani ainihin wato fitowa da nuri hada tsayi da hasken wannan wa wannan shugaban ba rana tana samun matsala ce khusufi ba eh mashan su sai shi ne rana ba wani abu bane saboda ne ita ku sufi ya jura saboda kishiwa yana kawo masa ziyara ko dai yana yi amma laisa al-kusufi babu wa da nura ta da sunni da sun annabi ko ka kishiwa babu akan kai to tun da ko rana wa na ziyara shi mashin su sai rana ba wani abu bane an gane ne autaru kalbi bukatun zuciya na ko an gani an azura shine in ziyarci ziyararku gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bukatun zuciya na jam'i hawaye kuma an fahimta yasidu yana farara li fakri hada al murshidi saboda rashin wannan bashira hawaye na yana ne yana mai farara li fakri hada al murshidi saboda rashin wannan mai shiryarwa an fahimta da ne sai ke ne ta hamidu hudu awaye na na farara in zakar ku zakarku fina'ahu idan na tuna farfajiyar manzan Allah a shi ne ne farfajiya ta hamidu hudu awaye na yana farara in zakartu fina abu idan na tuna farfajiyar manza qad zabani hubbun nabiyyi muhammad qad haqiqa zabani ya narkatta ni me ya narkatta ni shine hubbun nabi san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wato narkatta amin in kila ne idan an ce mu manza wane ne wanda ya shuguka yake dubantar da kai kulwara a cikin tare an fahimta ya in kila ne idan an ce mu manza ya shuguka waye wanda yake dubantar da kai kulwara a cikin tare kai a hakuri sai in ce in ni shi kulle muhammad ni ina bezo ne ga annabi muhammad sai ce ne سبا لمن يأبد ما أقريبه سبا عليك يا تبت بتابعه liman ya abar fari tariki ko da duk wanda ya bi da duk wanda ya bi bin hanyar manzon Allah an fahimta tabbal alaka da tabewa ya tabbata liman ba abar fari tariki da duk wanda ya bi bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ونبي ولم نجد له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسبا لمن أبى اتباع سبيله فابي ويثبت بدون من سبل من أمين يا طول خربتي يا صوم بدن سكيش أنغاني هنا أنا مش دنيا وكذا جديد سبب جبال القيامة an fahimta yi eh Kuma bina ku tashi an fahimta yi a gare mu nasa mai gaugawa ila shan dufa zuwa ga ranar shirya ba rana ta hakika ranar shirya na ɗauyin sana mu tattaro ainihin wato sahara an gane akan ce tsawaye yau ma na ɗauyin sama'a mu tattaro ainihin wato sahara da na zura kabra muhammadin dan mu ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama eh? Shiddu mu ɗaura faraja na sabbin dukan an san sabbin. Eh? Ko ba su tsaron sabbin. Shiddu mu daura ko dan a tsara ana ta alimi sarka alimi amala ko to shi mu daura sargana hajji ta ma'aikatan sunna an gane ila zai kiyama su zuwa ga kwalliyar nan na alkiyama wa kenan eh manzan Allah an gane shiddu mu daura sargana hajji ta ila zai kiyama su zuwa ga kwalliyar nan na alkiyama mutamarrijina muna masu ainihin wato silmuza ainihin wato hancin mu da kirgi za ta masjidi da wancan turɓaya ta wancan masallacin masallacin wa kenan masallacin manzon Allah eh? na da rami wutan nan na bebi ba na hakika ba ta dole tana ainihin wato yawo bayyana ina tsakanin wa tsakanin ainihin wato hakan karin mu an fahimta ai an fahimta ai narun garami wutan nan na jiki an gani ta duni tana ainihin wato yawo bayyana ina tsakanin ainihin wato hakan karin mu an gani nufli lahu muna kirantuwa zuwa ga annabi bi muhabbatin da soyayya وتوسد إذا كما عينه واسد أو نار أمر أنت عينه إيه؟ مثال منا كاقما أمر أنت بعد ذلك أجل كلا نسجد إلى الخير الله خير طيب، كاقما ليس ليس هو والخير والأنعام والحرس والسيل والبجال والأمير يتركبها أجيب النبي يبكي من جمع ثوبه هو يدعوه هو اللي جاء صفافه فينا هناك أن يضع كل شيء الجوتي بالجوتي تقول الحكما دي فإذا يضع باقي الشيء الجوتي في دارك أروم السعودية الله هو abin ki ciyawa ba sai ka daɗa يوضع كان ka magana da kana gani eh? kuma kai ba kawai kake ba da abin a ba shi da wani amfani eh? da je kudin da za ka dinga ciyar da mutum nan kai ba wani amfani ne ma ba za ka kawo a dinga sa a hanyar da awa inda ka yi ana magana wani kundin ta cikin goma doki doki kwaya daya eh? sama da cikin goma da cikin goma goma da talatin lokaci Duna. What? Wala ta ajiya Allah yanzu ka ga ɗan uwa idan ka samu wani kullum ɗalibin ilimi ne kana ba shi wata. Ai ta ga na ɗin ɗin ɗin ɗin a ci gaba da karatu. Ya fi kaba da shi mallaye. Ka gani? To shi ne na muna tantama an gane daga nan aka samu alkhairi aka samu alkhuyala tsakanin bain alamina tsakanin talakai bi fakhrihi da alfahari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazuru muna narkewa min shauƙin nabi Muhammad saboda bai bi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh Thank you. قطعت رقاب المشركين سائنك وياي المشركين ميتك سائنك وياي المشركين سيوكي فكفا أن المشير قائل جن أنا قاني أيشا إما تكام لا أخرى ولا أخرى أي أي أردون ولا أخرى من أنه أقانك إن بيشا إن تكتبهم تيش نعم miki da yare to bari mu da kada ta yanki riqabal mushriki na wayayuwan mushrikai ta yanki wa yuku ta kubban annabi daga ta yanki riqabal mushriki na wayayuwan wa wayayuwan mushrikai an fahimta ai sai ce me man zayu mari wane ne wanda ya yake da yayla an fahimta ai man zayu mari wala ta ne yake faɗa cikin zuwa tsakani wala ta ne na ka kada kai jayayya domin zai mari wane wanda zai yi jayayya fi sababil a amada a cikin falalin annabin zai na babu wani ɗaya da cewa illa an na zura fafi sai mu ziyarci gari a kabarin annabi an fahimta ya an gane lafisa babu wani ainihin wato an gane yanzu eh? babu wani tsafi. babu wani arziki da wadata illa fi janabi muhammadin in ba a bangaren annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam eh, eh? an yi alƙuri ya taɓa eh? mun fita ya taɓa da mun fita haka da su nujumin gulahumu wato nujumin gulahumu ɗaukakar wato saurarin ɗaukaka na mutanen duniya haka da ta bi ulumi da daukakar annabi duk wani mutum da tauraron su ya daukaka a duniya an gane to tauraron su ya kuya da daukakar annabi ta bayyana dan da yake faɗa cikin suratul suratul an'am وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصناما إني أراك وقومك في بلال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون فلما جن عليه الليل رآك وكمن قال هذا falamma afala afala da ma'anin ne da ɗaɓoyi to afala ta ɓuya nujumu ƙulaɓumi tauraron nan na ɗaukakar mutanen duniya bi ƙuluyi da ɗaukakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man zallabi ya ali wane ne wanda ya ce ya ɗaukaka tulu wa muhammadin irin ɗaukaka annabi muhammad waye shi babu shi an fahimta ba shi kenan sai tsaya nan jan an gani idan mun zo za mu ka daga nan sai a ci gaba da wani abu eh, haka ba a ci gaba da